daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله ولي الذي الله العلي العظيم Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na rana kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar dai muna ɗauki da labaran duniya da dumi su. Daga nan sai sauran shirye-shirye mu wanda suka haɗa da sharhin bayan labarai sai shirin nan na ko san, sannan mu koyar shin farisanci akwai shirin nan na mu koma noma sannan an so shirin sai kuma tarbiyyar iyali shirinmu na ƙarshe shine tunatarwa a hali yanzu ga labaran duniya da dumudumin su da farko ga kanunsu iran ta musanta zargin ƙasar netherlands na cewa tana da hannu a ƙoƙarin kisa a ƙasar an yi musayar wuta karo na farko tsakanin india da pakistan a yankin kashmir sannan za ku ji cewa amurka ta yi barazana ga ukraine a daidai lokacin da ta fitar da shirin zaman lafiya na ƙarshe madala yanzu kuma ga cikakkun labaran ofishin jakadancin ƙasar iran a ƙasar netherlands ta yi watsi da zargin da gwamnatin kasar take wa juna musulunci ta iran na kokarin aiwatar da kashe-kashe har guda biyu a shekarar da ta gabata tasharar talabijin ta firas tv a nan iran ta ta ce ofishin jakadancin iran da ke netherlands ta da wannan sanarwar ne wato a jiya alhamis ta kuma kara da cewa kasar iran wacce ta fi kowace ƙasa a duniya fama da 'yan ta'adda ba za ta yi ƙoƙarin kashe wani a wani wuri ba sanarwar ta bayyana cewa wannan al'amarin siyasa ce ta tsakanin jami'an siyasa na ƙasar netherlands don neman amincewar masu ƙuri'a kafin haka dai wata cibiyar ayyukan tsaro ta ƙasar netherlands mai suna aivd ta ba da rahoto na shekara-shekara kan abin da ya shafi ayyukan ta'addanci da tsaro inda ta ambaci jumhuriyar musulunci ta iran a cikin rahoton har ila yau wannan rahoton ya sa ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta netherlands ta kira jakadan jumhuriyar musulunci ta iran a ƙasar zuwa ma'aikatar harkokin wajen ƙasar don gabatar da ƙorafinta gwamnatocin ƙasashen turai musamman ƙasar faransa dai suna gudanar da taron 'yan adawa da jumhuriyar musulunci ta iran a ƙasashensu su wanda kuma su ne suka kashe iraniya da dama a farko-farkon nasarar juyin juya hali musulunci a ƙasar wani jami'in tsaro a ƙasar pakistan ya bayyana cewa a jiya da dare an yi musayar wuta na farko tsakanin sojojin ƙasar pakistan da kuma india tun wato bayan rikici ya sake dawowa a yankin kashmir na kan iyakokin ƙasashen biyu tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ta nakalto wani babban jami'in tsaro na kasar pakistan ashraf jilani yana cewa sojojin bangarorin biyu sun yi musayar wuta kan iyakokin kasashen biyu a kashmir a jiya da dare labarin ya kara da cewa ya nakalto kamfanin dilancin labaran france press yanda ya nakalto jilani yana faɗar haka a safiyar yau juma'a ya kuma kara da cewa babu wani rahoto dangane da musayar wutan da ya shafi fararen hula don haka al'amura suna tafiya cikin garuruwa da suke yankin lami lafiya wannan na zuwa ne wato bayan wani harin da aka kai a yankin na kashmir a cikin kwanakin da suka gabata wanda ya kai ga mutuwar jami'an tsaron kasar india har 26 Gwamnatin ƙasar Amurka ta gargaɗi ƙasar Ukraine a daidai lokacin da ta gabatar da shirin zaman lafiya tsakaninta da ƙasar Rasha na ƙarshe. Shirin da shugaban ƙasar Amurka wato Donald Trump ya bayyana shi a kan cewa ya buƙaci gwamnatin shugaba Volodymyr Zelensky wato ta amince da yankin Crimea da kuma sauran yankuna guda hudu ko wa'anda Rasha ta mamaye da ƙarfin a shekaru uku da suka gabata da su zama mallakin ƙasar rasha har abada sannan ta, amince da wato ɗaukewa ƙasar rasha ta kungumar tattalin arziki da aka ɗora mata tun bayan fara yakin sannan da ƙarshe ta amince ba za ta shiga ƙungiyar tsaro ta nato ba shawara wato shawara ba ta yi wato shawarar ba ta yi maganar wani abu wa'anda wato ita gwamnatin ƙasar ukraine take bukata a tsagaita buɗewa juna wutar ba tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa moscow ta buƙaci a tsagaita wuta tsakanin ɓangarorin biyu don samun damar tattaunawa amma gwamnatin kiev ta ki amincewa masana dai suna ganin wa'annan al'amura suna da nauyi ga ƙasar ukraine amma kuma ba ta da zaɓi tunda amurka ce ta biya mafi yawan kudaden da aka kashe a yaƙi tsakanin ukraine da kuma rasha masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran a cikin sabon hare-haren da jiragen yakin amurka suka kai kan kasar yemen a jiya alhamis sun kai hare-hare a kan larduna guda hudu tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto majiyar labarai daga kasar ta yemen yana cewa jiragen yakin amurka sun kai hare-hare kan kasar a kowace rana amurka dai ta ce tana kai wa'annan hare-hare ne kan kasar yemen don wato dakatar da kaiwa hamji kasar isra'ila hare-hare kuma don goyon bayan falasɗinawa a gaza da take yi sannan ta dakatar da kaiwa jiragen hanfi kasar isra'ila da kuma amurka hare-hare a cikin teku maliya kamfanin dillancin labaran saba news na kasar yemen ya nakalto wani jami'in gwamnatin kasar wanda bai so a bayyana sunansa ba yana cewa jiragen yakin amurka sun kai hare-hare a safiyar yau juma'a asibitin kama wato a tsibirin kamaran da ke kudancin kasar kusa da bakin tekun maliya sannan makaman na amurka sun fada kan yankin bani hash bani hushaish da ke ɗaya daga cikin lardunan da suke kusa da sa'ada babban birnin ƙasar wato sana'a babban birnin ƙasar labaran sun ƙara da cewa makaman amurka sun fada kan garin hakamal haima da yankin manaka duk kusa da birnin na sana'a sojojin ƙasar yemen sun kakaɓo jiragen yaƙi na ƙasar amurka wa'anda ake sarrafa su daga nesa a kan ƙasar yemen da dama wa'anda ƙimarsu ya kai dala amurka miliyan 200 a cikin wato makonni shida kacal tashar talabijin ta press tv nan tehran ta bayyana cewa wa'annan jiragen suna aikin leƙen asiri ne a kan ƙasar ta yemen kuma duk da cewa wato suna wato sun tashi fiye da duk da cewa suna sama fiye da wato kafa dubu arba'in a sama amma sojojin yemen sukan kakkaɓo su wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da shugaban ƙasar amurka donald trump ya ƙara umarni wato ya ba da umarni a ƙara yawan hare-haren da ake kaiwa ƙasar yemen mafi yawan hare-haren da suke kaiwa dai yana kashe mata da yara ne da kuma wato lalata kamfanoni da kuma cibiyoyin samar da ruwa da ajiyar makamashi don haka hare-haren ba sa kaiwa ga makaman sojojin ƙasar yemen waɗanda suke ƙarƙashin ƙasa kuma nesa da inda makaman amurka za su same su masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da sharhin ba labarai biye da shi akwai shirin nan na kun san sai kuma mu koyi harshen farisanci sannan shirinmu na ƙarshe shine tunatarwa da wannan kuma muke cewa mu yi ne lafiya. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Sharhin bayan labarunmu zai magana ne dangane da wani makirci wanda kasar Faransa da kasar Isra'ila suka kula wa Falastinawa a Gaza don su amfana da ƙwararru daga cikinsu sannan su shafe sauran daga doron ƙasa wanda ni tahir amin zan karanta. shugaban ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama mai suna the euro mediterranean human rights monitor ta fallasa wani shiri tsakanin gwamnatin kasar faransa da kuma hadwiksar isra'ila na fitar da ƙwararru da kuma masana falastinawa da suka rage a gaza zuwa wajen yankin kafin haka dai hadwiksar isra'ila ta fara wani gagarumin kisan kiyashi a yankin gaza don ganin an shafe dukkanin mutanen da suka rage a yankin kamfanin dilancin labarun pars news na kasar iran ya nakalto rami abdu shugaban kungiyar na fadar haka ta kuma kara da cewa ofishin jakadancin ƙasar faransa da ke birnin kudus da aka mamaye yana aiki tare da sojojin hamsin ƙasar isra'ila don zakulo masana da ƙwararru a fannonin ilimi daban-daban da ke tsare a cikin zirin gaza zuwa wajen yankin saboda amfana da iliminsu don karan kansu rahoton ya kara da cewa da za su fitar daga yankin na gaza sun hada da dukkanin masu digiri na uku wato phd likitoci injiniyoyi masana tarihi da kuma waɗanda suke da ƙwarewa a abubuwan al'adu da kayakin tarihi da sauransu. kamfanin dillancin labaran pars today ya kara da cewa wannan shine gagarumin makirci da kasashen faransa da kuma kasar isra'ila suka kulla wa falasdinawa a zirin gaza wannan shirin inji rami abdu ya saba dokokin kasa da kasa kuma kasar faransa ta fada cikin wannan laifin wanda ake iya gurfanar da ita a gaban kuliya don fuskantar shari'a abdu ta kara da cewa abinda hamshe kasar isra'ila ta kasa samu tare da amfani da makamai tana son ta yi amfani da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama don cimma wannan manufar kafar yada labarai ta ƙasar birtaniya mai suna middle east eyes ta ce hamshi kasar isra'ila ta fara wani shiri na musamman mai mataki biyar don tabbatar da cewa ba wani ba ne da zai rage a zirin gaza a cikin wani lokacin da suka keɓe wanda kuma zai ba ta damar kafa ƙasar yahudawa zalla a ƙasar falasɗinu da suka mamaye yahudawan sun sha nanata manufarsu ta ganin dukkanin falasɗinawa sun fice daga gaza da kuma yankin yamma kogin jordan tun bayan an fara yakin ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 jarida ta kara da cewa gwamnatin hamdukasa isra'ila ta fara aiwatar da wannan shirin kuma shirin na da matakai guda biyar wanda sun fara aiwatar da wasu daga cikinsu kuma sun hada da sanya falastinawa cikin yunwa mai tsanani wanda zai rage yawan falastinawa a gaza ta hanyar kashe su matukar iyawarsu da lalata tsarin kiwon lafiya ta yadda ɗan ƙaramin cuta za ta kashe su mai da gaza wurin da ba wanda zai iya rayuwa a cikinsa sannan da ƙarshe amfani da dokokin ƙasa da ƙasa na mai da gaza ɓangare na hamci ƙasar isra'ila bayan sun kammala kashe sauran falasɗinawa a yankin. wannan ya nuna cewa za su kashe falastinawa kimanin miliyan biyu kenan a cikin karamin lokacin da suka ware don haka a wannan shirin suna ganin mataki na biyar shine zai kammala kisan dukkanin falastinawa a gaza jaridar ta kammala da cewa idan wannan shirin bai yi aiki ba to suna da wani shiri na musamman wanda zai mai gurbinsa wanda kuma zai tabbatar da ba wani ba falastine da ya rage a gaza a cikin watan janairu wannan shekarar ne da shugaban ƙasar amurka donald trump ya bayyana wannan ra'ayin sai dai wannan ba ra'ayinsa na karan kansa ba ra'ayi ne na yahudawan kansu na samar da ƙasar yahudawa zalla tun asalin kafa hamci ƙasar isra'ila masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Juma'a 25 ga watan Afrilun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 27 ga watan Shawwal na shekara ta 1446 Hijira kamariya. Masu saurare ko kusan cewa shekaru 533 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 25 ga watan Afrilun shekara ta 1492 dolar musulunci a kasar andalus ko kuma spain a halin yanzu ta faɗi bayan faɗuwar tangar musulmi ta ƙarshe da ke garnada kafin wannan lokacin da bayan bayyanar addinin musulunci da kuma yaduwarsa zuwa ƙasashen asiya da arewacin nahiyar afirka musulmi sun shiga nahiyar turai ta yamma daga ƙasar morocco ta wata mashiga wadda ake kira da jabal tariq musulmai sun raye wannan yanki wanda a halin yanzu ya zama cikin ƙasar spain an yi manyan malamai na addinin musulunci da kuma malamai na sauran fannoni na ilimi wanda hakan ya kwashi tsawon karnoni takwas a wannan yanki amma a rana irin ta yau kiristoci na kasar spain tare da taimakon sauran kasashen turai su kawo ƙarshen dole musulunci a yankin bayan da suka kwace iko da garnada a ranar 25 ga watan afrilun shekara ta 1492 masu rarrai ko kun san cewa shekaru 127 da suka gabata a rana irin ta yau 25 ga watan Afrilu na shekara ta 1898. Amurka ta shelanta yaƙi a kan Spain. Ba dai gwamnatin Amurkan ta buƙaci Spain da ta warware matsalar Cuba cikin lumana. Wasu mutanen Cuba sun daɗe suna neman 'yancin kai, sannan kuma sun ƙaddamar da juyin juhali a lokuta daban-daban da makamai a kan Spain. Fashewar jirgin ruwan yaƙi na Amurka, wato men a cikin ruwan Cuba ya baiwa gwamnatin Amurka babban uziri na shiga yaƙi gadangadan da ƙasar spain a cikin wannan yaƙi wanda ya kasance daga watan afrilu 25 ga wannan wata zuwa 12 ga watan agusta na shekara ta 1898 spain ta ci nasara sannan kuma bisa yarjejeniyar da aka kulla a birnin paris na ƙasar faransa ta bayar da philippines guam puerto rico da kuma cuba ga amurka shekara ta 1902 gwamnatin kasar amurka ta miƙa ragamar mulkin cuba ga karamar hukumar tsibirin kasar philippines ma ta samu 'yancin kai bayan yakin duniya na biyu amma gom da puerto rico har yanzu gwamnatin amurka ce take iko da su duk da cewa dai ba a ɗauke su a matsayin wani bangare na kasar amurka ba kasar cuba wadda kasar spain ta yi wa mulkin mallaka na tsawon lokaci ta kasance mallakar mutanen spain fiye da karni hudu tun daga shekara ta 1492 kasar philippines wadda ake wa lakabi da sarkin spain a lokacin ta kasance karkashin mulkin spain tun lokacin da magellan ya ziyarci wannan tsibiri masu saurare ko san cewa shekaru 51 da sa gabata a rana irin ta yau 25 ga watan afrilu na shekara ta 1974 ta wa matasan hafsoshin soji da aka yi a ƙasar portugal ya hambar da mulkin kama karya na janar spinola jun halin ya kawo ƙarshen mulkin kama karya na shekaru da dama da tsohon firaministan ƙasar portugal antonio salazar ya kafa ya yi imanin cewa mulkin kama karya ya zama dole domin aiwatar da sauye-sauye na tattalin arziki siyasa da kuma zamantakewa ko da yake salazar ya mutu a shekara ta 1970 hanyoyinsa sun ci gaba da wanzuwa har sai da boran soji ya kawo ƙarshen tsarin nasa shekaru hudu bayan haka sai dai masana da dama sun yi imanin cewa junju halin catenation bai yi nasara sosai kamar yadda aka tsara shi ba wajen cika alkawla da aka ɗauka na kyautata yanayin tattalin arziki da zamantakewar al'umma da kuma siyasa ga al'ummar portugal masu wurare ko kun san cewa shekaru 54 da suka gabata a rana irin ta yau 25 ga watan afrilun shekara ta 1971 bayan zanga-zangar da al'ummar kasar amurka suka yi na nuna adawa da ayyukan soja a kasar vietnam kimanin amurkawa 200,000 ne suka gudanar da zanga-zanga a birnin washington wannan zanga-zanga ta kasance ɗaya daga cikin zanga-zanga mafi girma wadda al'ummar amurka suka taba gudanarwa domin nuna adawa da waɗannan manufofi na gwamnatin amurka a ƙasar vietnam yakin vietnam dai wanda aka fara tun a shekara ta 1964 amurka ta aike da sojoji 500,000 zuwa ƙasar ta vietnam wadda kuma aka kashe da dama da kuma jikkata wasu dubbai daga cikinsu akan haka yayin da yakin vietnam ɗin ya tsananta aka kuma kashe mutane da dama daga ɓangarorin biyu adawar da amurkawa suke yi da wannan yaƙi ta ƙara tsananta matuƙa kuma tan saboda matsin lamba na cikin gida da kuma na ƙasa da ƙasa da kuma cin galaba a kan sojojinta da mutanen vietnam suka yi a wasu sassa hakan ya tilastawa amurkan ficewa daga ƙasar a shekara ta 1975 آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da Allah yau za mu shiga cikin darasi na 128 inda a yau za a ji wata tattaunawar da ta gudana tsakanin muhammad da kuma ɗaya daga cikin masu yi masu jagora a tafiyar da suke yi ta yawon shakatawa a lardin isfahan idan ana tare da mu za a ji tattauna ta gudana a tsakaninsu dangane da ɗaya daga cikin ƙauyuka waɗanda suke wannan yanki wanda yake ɗaya ne daga cikin wurare da masu yawon buɗe ido kan ziyarta domin ganewa idanunsu abubuwa da ke akwai na gargajiya da kuma al'adu na mutanen ƙauyukan da ke yankin to kafin mu je ga tattaunawar sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. روستا قوی بسیار زیبا و سوسی رودخانه قرمه نام سونا آن نام دارد یه ند سونا برز رود قرمر رود ابیانه قویان آبیانه خانه گده شمال اریوا هستند سکی معماری نو این گینی جالب می قایتروا در قوپا پنجره تگا دیوار بانگو چوبی نیچی، معروف سننی ببینید دوبه گل سرخ جمپری آن پوشیده شده است شی یا سکه چند طبقه هوا هوا دامنه گپن کو دوزی آن واقع شده است شی یکی پشت بام سمر رفی حیات پرپاجیا بالایی سما پیرمرد سوهو، پیرزن سوهو، لباس تپاپی محلی نگیده آنها پوشیده اند سو سنسکا آنها می پوشند سو سناسکاوا سنتی نگرگاجیا زنها ماتا رنگارنگ میلونکا گلدار می فره به نظر می رسد گه علامه مردم متانی کوهستانی نه ینکنن تسونکا دور می نیسا آداب لدبه سنت ها العدو آن حفظ شده است انکی ایسو زبان هرشی فارسی هرشم چی؟ صحبت می کنند سنای مگنه لحجه کرن هرشی قدیمی تددی من میخورم نی اینا چن من دوست دارم بخورم نی اینا سن این چی زردالو کایم مرمری دنگن دنیا درشت منیا خوشمزه میدادی باغ لمبو ما bayan da aka saurari waɗannan kalmomi baki ɗaya yanzu kuma sai a saurari tattaunawar kamar da ta gudana a این روستا بسیار زیبا است. نام این رودخانه چیست؟ این رودخانه برزرود نام دارد. تمام خانه های ابیانه در شمال این رودخانه هستند. خانه های این روستا معماری جالبی دارد بله درها و پنجره های چوبی این روستا معروف است ببینید تمام دیوارها با گل سرخ پوشیده شده است درها و پنجره ها بسیار زیبا هستند اما مثل اینکه خانه ها چند طبقه هند بله چون ابیانه در دامنه کوه واقع شده است پشت بام هر خانه حیات خانه بالایی است آن پیرمرد و پیرزن لباسهای محلی پوشیده اند بله این لباس سنتی روستای ابیانه است زنها لباسهای رنگارنگ و گلدار می پوشند به نظر می رسد مردم این روستا سنتی تر از نتنز و اصفهان هستند بله چون اینجا کوهستانی است و از شهر دور است آداب و سنت های این روستا حفظ شده است مردم این روستا به زبان فارسی صحبت می کنند؟ بله زبان مردم این روستا فارسی است اما لحجه قدیمی دارند دوست دارم از زردالوهای درشت و خوشمزه این باغ بخورم تومادلا بند اکسوران چتنوان زو کماسی اکارا سوارلن تاره ترده ترجمه از کن هرشن حوصا روستا بسیار زیبا است. نام این رودخانه چیست؟ wannan ƙauyen yana da kyau sosai. Ya sunan wannan ƙoramar. این رودخانه برزرود نام دارد. تمام خانه های ابیانه در شمال این رودخانه هستند. سنن ونن قورمر بزرود نه. گیره جنگ و ننگ قوی هم سند از ایرین گینی می گه تروه. بله درها و پنجره های چوبی این روستا معروف است. ببینید تمام دیوارها با گل سرخ پوشیده شده است. ای! گوپو پیه ده تا نه نیتر چه نوان ننگ قوی سند Duba dukkanin bangaye ciki suke da jajayen faranni. Darho ba fanjirho ba siyar hastand, amma misli in ki faunaho can taba gahand. Ƙofofi da tagogin ƙauyen suna da kyau sosai, amma kamar gidajen hawa-hawa ne. Bale چون ابیانه در دامنه کوه واقع شده است پشت بام هر خانه حیات خانه بالایی است سبودا قویان ابیانه ینا گیفن دوزی نه رفن کونی گدا پرپاجر گدا جند کی سمنی. آن پیرمرد و پیرزن لباسهای محلی پوشیده اند. wannan tsohon da tsohuwa sun بله این لباس سنتی روستای ابیانه است زنها لباسهای رنگارنگ و گلدار می پوشند ای ودنن کاین al'ada نه نا ابیانه متا suna suka tufafi masu launuka da yawa da zanen fure. به نظر می رسد مردم این روستا سنتی تر از نتنز و اصفهان هستند. ga alama mutanen wannan ƙauyen sun fiye riko da al'adu akan mutanen isfahan. bale چون اینجا کوهستانی است و از شهر دور است آداب و سنت های این روستا حفظ شده است. ای سبو این ینکی نی نصاو نکا ده نیسا ده برنی سوسی الادن متانن ونن قوین انا کیا ایسو مردم این روستا به زبان فارسی صحبت می کنند متانن ونن قوی سنا مگنه نه ده هرشن پارسن چی؟ بله زبان مردم این روستا فارسی است اما لحجه قدیمی دارند ای هرشن متانن wannan ƙauyen فارسنچی نه اما هر هرشن سو ندانه دوست دارم از زردالوهای درشت و خوشمزه این باغ بخورم ina son in ci kayan marmari dangin danya manya-manya masu daɗi na wannan lambu. To madalla an saurari wannan tattaunawa dai kamar da ta gudana tsakanin Muhammad da kuma mai masa jagora a tafiyar yawon shakatawa da suke yi a cikin yankuna da ke cikin lardin isfahan da ke cikin kasar iran idan al'akanmu kanmu a shiri na gaba za a ji mu dauke da wata tattaunawa din da kuma irin abubuwan da ya gane wa idanunsa na ban al'ajabi a yayin wannan tafiya ta yawon shakatawa to amma kafin wani lokacin abadin dukkanin waɗanda aka je miliyansu musamman kuma ita malama juliya ta haɗa shirin a ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri ku tarbe mu shirinmu na gaba. sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar tashirin koma noma shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi noma da kiwo to a yau za mu kawo muku wasu batutuwa ne mabanta daga tarayyar najeriya daga ciki hadda batun ambaliyar ruwa ko kuma a ce gyaran da ruwa yi a jihar filato a kwanakin baya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a cikin kwanaki kaɗan da suka gabata ruwa ya sauka kamar da bakin ƙwarya da hakan ya haddasa gyara irin wanda ruwan ya saba yi kafin watsa labaru a ƙasar najeriya dai sun naƙalto wannan labarin inda suka ce mazauna jihar plateau sun shiga tsaka mai wuya bayan an samu mamakon ruwa da iska da ya ɗaiɗaita gidaje sama da saba'in wannan lamari da ya faru a ƙaramar hukumar lantang ta kudu kenan ya jefa jama'a a cikin wani yanayi da ya kama da na rudani yayin da kwanukan gidajensu suka rika ɗayewa ɗaya bayan ɗaya. rahoton da suka fito daga wannan ƙaramar hukumar ta jihar Filatan ta ce garuruwan da lamarin ya shafa suna da ɗan dama a ƙaramar hukumar talantan ta kudu akwai jaridan nan ta the nation ta rawaito cewa guguwa wacce ta biyo bayan ruwan sama a ranar laraba biyu ga watan afrilu ta kiɗima jama'a rahoton ya ci gaba da cewa iskar ta yi sanadiyar rudani da kuma wato haddasa asara ta dukiya a tsakanin mutane mazauna wannan yanki har ila yau jaridar ta ce gine-gine sun faɗi a wannan jiha kuma guguwa tare da ruwan sama sun lalata gidaje da dama inda sama da saba'in daga cikinsu suka rasa rufin gidansu wato guguwar ta rika kadawa ta ɗauke rufin gidajen mutane kuma wasu gine-ginen ma rushewa suka yi suka faɗi ƙasa wani mazaunin wani ƙauye da ibtila'in ya afkawa kiraye ga gwamnatin jihar ta filato da ta tallafa wa mutanen da bala'in ya rutsa da su yana mai cewa al'ummomi da lamarin ya shafa suna cikin mawuyacin hali musamman ma dai na rashin matsuguni kuma tabbas za su buƙaci a taimaka musu da kayayyakin abinci to shi dai shugaban karamar hukumar talantan ta kudu honorable namfa mbi ya ce wannan lamari ya fi afku a cikin wata sanarwa wacce mai bashi shawara mrs iliya bako ta fitar to da fatan mahukunta na karamar hukuma da kuma na jiha watakila mahada na tarayya za su kai wa mutanen wannan yanki ɗauki domin share musu hawaye daga wannan iftila'i da ya faɗa musu to da akwai wani shiri na gwamnatin tarayya da ake son ganin cewa an raba wa mutane kayan agaji na noma da adadinsu zai hawar dubu ɗari biyu gwamnatin tarayya ta najeriya za ta yi wannan rabon ne dai na kudin noma ga mutane su 250,000 da hamsin da ta kaddamar da shirin domin tallafawa manoman da adadinsu ya kai wanda muka faɗa a ƙoƙarin tabbatar da wadatar ƙasa da abinci da ci gaban tattalin arziki na mutanen za a tallafawa inda ake fatan cewa zai sanadiyar fito wasu daga talauci ta yadda su ma za su zama masu taimaka wasu a nan gaba ministan tattalin arziki wale edo ya ce shirin zai kunshi bayar da kayan aiki ne tallafin kuɗi da inganta hanyoyin ajiyar kayan amfanin gona wato rumbu kenan mai kyau na zamani rahotannin su nuna cewa shirin ya samu goyon baya ne daga ƙasashe irin su japan da kuma brazil ba kuma goyon baya ba har da tallafi kuma za a mayar da hankali kan noman shinkafa masara rogo da kuma dawa muhammadu manga ya bayyana cewa shirin na daga cikin matakan gwamnatin shugaba bola tinubu na haɓaka tattalin arziki da tabbatar da wadatar kayan abinci a cikin ƙasar raba tallafin kayan aiki da kuɗi ga manoma kamar yadda mr idun ya ambata shiri ne da zai taimaka wajen haɓaka noman zamani ta hanyar bayar da kayan aikin gona da kuma tallafin na kuɗi da kuma inganta hanyoyin ajiyar kayayyakin amfanin gona ya ƙada cewa shirin zai samu tallafin kuɗi ne daga wannan ƙungiyar ta japan international cooperation agency wato gica a takaice da kuma shirin haɗin gwiwa da ƙasar brazil wale edun ya ci gaba da cewa za a baiwa mutane wanda suke manoma ne tsantsa su dubu biyu tallafi a lokacin damana bana kenan sannan kuma wasu dubu hamsin na manoman za a jira sai lokacin rani ya zo sai a basu dukkanin tallafin da suke da bukatuwa da shi domin su yi noman nasu na bunƙasa wato noman shinkafa masara da kuma rogo da kuma dawa domin ganin cewa an samar da wadataccen abinci da rage hauhawar farashin kayan abinci a kasuwa dama dai ɗaya daga cikin babban matsalar da ake fuskanta ko da akwai abincin shine hauhawar farashin kayan abincin duk da cewa dai bisa wato kokari na 'yan kasuwa an shigo da abinci ta yadda a cikin watan azumin ramadana ko kuma gab da shi aka samu sauƙin kayan abinci shirin rage matsalolin rarraba kayan noma a yayin taron mahalatta sun tattauna kan matsalolin da suka shafi rarraba kayayyakin abinci daga gonaki zuwa kasuwanni wannan dai wata tsohon matsala ce da aka daɗe ana fama da ita a tarayyar najeriya ma'aikatar kuɗi ta tabbatar da cewa gwamnati na ɗaukar matakai don tabbatar da cewa an samu wadatar abinci haɓakar tattalin arziki da inganta rayuwar manoma da al'ummar najeriya ga baki ɗaya to da fatan waɗanda suka cancanci a basu wannan tallafin wato manoman na gaske su ne wannan taimakon zai isa gare su. abin da ya sa najeriya da ƙasar brazil suka ƙulla jejeniyar kasuwanci ta dala biliyan 1.1 an faro sanya hannun yarjejeniyar kashi na farko ne dai ta dala biliyan 1.1 a shekara ta 2018 inda kuma kashi na biyu na yarjejeniyar da ta kai ta dala biliyan 4.3 da kuma ta dala biliyan 2.5 wacce ta kasance aka rattaba hannu a kanta wato da brazil a yan ziyarar da shugaban aiki da shugaba bola ahmad tinubu suka kai kasar a shekar da ta gabata wato shekara ta 2024 kenan wacce kuma akalla ta kai ta dala biliyan 8 a jawabinsa wajen rattaba hannun yarjejeniyar mataimakin shugaban kasar najeriya kasim shatima ya alakanta rattaba hannun kashi na farko a matsayin ci gaba da kokarin da gwamnatin shugaba bola tinubu take yi na ƙara samar da wadataccen abinci a cikin ƙasar ta najeriya rattaba hannun wanda ya gudana a fadar shugaban ƙasa abuja shittima ya sanar da cewa yarjejeniyar za ta taimaka wajen ƙara haɓaka tattalin arzikin ƙasar da kuma maidowa da masu son zuba hannun jari a tattalin arzikin kasar kwarin gwiwa wanda shakka babu zai fuskanci da kuma shafar bangarori da dama daga cikinsu noma da batun samar da abinci na ciki domin dai brazil ta shahara a wannan fage to da fatan wannan yarjejeniya za a yi ta aikace ma sauraro za mu dasa aya a nan kafin mu karkare muna ga yadda ku za shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. Dari dum fikihu. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin juhalin musulunci na Iran Ayatollah Said Ali Hamna'i Allah ya kara masa yarda. kuma a shirinmu da ya gabata mun fara bijiro muku da wasu daga cikin hukunce-hukuncen kafirci ne sai lokaci ya mana halinsa don haka a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. tambaya mafi akasarin mutane da ke wurin zamanmu da karatunmu kafirai ne mabiya addinin buza to idan ɗalibin jami'a ya yi hayar gida a wurin menene hukuncin tsarki da kasantar wannan gidan shin wajibi ne a tsarkake gidan ko kuma ba wajibi ba ne yana da kyau a lura da cewa mafi yawan gidajen an yi su ne da itace ta yadda ba zai yiwu a wanke su ba menene dangane da hukuncin otel-otel da kayan ɗaki da sauran abubuwan da aka samu a cikinsu amsa Matukar ba a tabbatar da cewa abubuwan da ke cikin ɗakin ba a yi amfani da su da damshin da ke yaduwa a hannu a jikin wanda ba musulmi ba to ba a ɗaukan su a matsayin da suka kazanta. kuma idan aka samu tabbacin sun najistu to ba wajibi ba ne tsarkake kofofi da garun ɗakin da ɗakunan otel ɗin ko kuma kayan kofunan ɗakin ko kuma kayan ɗakunan nasu ko kuma kayan da kofunan ɗakin ɗakunan ku iyaka dai wajibi ne tsarkake abin da ya najistu idan ya kasance abin da ake yin amfani da su ne wajen ci da sha da abubuwan da za a yi sallah da su tambaya mutane da yawa suna zaune a khuzistan suna kiran kansu sabiyawa suna cewa su mabiya annabi haya alaihi salam ne kuma littafinsu yana tare da su ya tabbata a wajen malaman addini cewa waɗannan su ne sabi'awa da aka ambata a cikin alkur'ani mai girma don haka muna son a fayyace mana shin waɗannan mutane suna cikin ahalli kitabi ko a'a amsa Mazabar da aka ambata tana matsayin hukuncin ahalli kitabi tambaya shin da gaske ne abin da ake cewa gidan da kafiri ya gina ya zama najasa kuma ba a son yin sallah a cikinsa amsa yin sallah a cikinsa ba makaruhi ba ne a cikin gidan da aka ambata tambaya menene hukuncin yin aiki ga yahudawa da sauran ƙungiyoyin kafirai na karɓar lada daga wurinsu amsa babu wani laifi a kansa matuƙar aikin ba yana daga cikin al'amura na haramun ba ne kuma ya saba wa masalahar musulunci da musulmi tambaya a yankin da muke aikin soji akwai wasu ƙabilu na wata ƙungiya mai suna haq shin ya halatta yin amfani da madara kindirmo da man shanu da suke da su amsa idan har sun yi imani da asasi na addinin musulunci to hukuncinsu iri ɗaya ne da sauran musulmi dangane da batun tsarki da ƙazanta tambaya mutanen ƙauyen da muke koyarwa ba sa yin sallah saboda suna cikin ƙungiyar haƙ kuma ya zama dole mu ci abinci daga gare su tunda muna zaune dare da rana a wannan ƙauyen shin akwai wata matsala a cikin sallolinmu amsa idan ba su yi inkari ko musun tauhidi da annabci ba kuma ba su yi ikirari ko musun wani abu daga cikin abubuwan ginshikan addini ba kuma ba su yi imani da wata na kasa a cikin saƙon manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ba to ba za a yi musu hukunci da kafirci ko najasa ba idan kuma ba haka ba ne to dole ne a kiyaye batun tsarki da najasa wajen taɓa wajen taɓa su ko cin abincinsu tambaya ɗaya daga cikin danginmu ɗan gurguzu ne kuma a lokacin yarantanmu yana ba mu kuɗi da kayan aiki masu yawa menene hukuncin waɗannan kuɗaɗe da kayan aikin idan har yanzu yana nan a cikin yanayinsa yana nan a kan ra'ayinsa amsa idan har ya kasance a kan kafircinsa da riddansa kuma ya kasance ya zaɓi kafirci a lokacin balagarsa kafin tsarkin musulunci to dukiyarsa ta kasance a matsayin hukuncin sauran kafirai. tambaya da fatan za a amsa mana tambayoyin nan na farko menene hukunce-hukuncen cakudawa da zama da musabaha tsakanin ɗaliban musulunci da ɗalibai daga karkatattun ƙungiyoyin baha'iya batattu a matakin makarantar firamare da na tsakiya da kuma na sharan fagen shiga jami'a shin sun kasance maza ne ko mata waɗanda suke balagagu da waɗanda ba su balaga ba shin sun kasance a haka a cikin makaranta da wajensa na biyu ya zai zama wajibin mu'amalar malamai da ɗalibai da kuma ɗalibai waɗanda suka bayyana kasancewarsu 'yan baha'iya ko tare da samun tabbaci ko tare da samun tabbacin kasancewarsu 'yan baha'iya na uku menene hukuncin yin amfani da kayan aiki da dukkanin ɗalibai ke amfani da su a shari'a abubuwan da dukkanin ɗalibai kan yi amfani da su kamar famfon ruwan sha famfon bayan gida buta sabulu da makamantansu alhali an san hannu da jikinsu a jike amsa duk 'yan karkatacciyar addini ciki har da baha'iya ana ɗaukansu a matsayin najasa idan suka yi mu'amala da wani abu wajibi ne a kiyaye tsarkinsu a lamarin abubuwan da aka shar'anta tsarki amma mu'amalan malamai da ɗalibai da kuma masu lura da tarbiyya da ɗalibai 'yan baha'iya wajibi ne ta kasance akan tubali akan tanade-tanaden dokoki da ladubban musulunci tambaya muna fatan za ku yi bayanin ayyukan da suke kan muminai maza da mata wajen fuskantar karkatacciyar ƙungiyar baha'iya da kuma irin illar da take tattare da kasancewar mabiyan wannan tafarki a cikin al'ummar musulmi amsa wajibi ne dukkanin muminai su tashi tsaye wajen yakar yaudara da fasadi na karkatacciyar wannan tafarki na baha'iya tare da hana wasu karkacewa da jan hankalinsu zuwa ga wannan karkatacciyar tafarki tambaya wani lokaci mabiya tafarkin baha'iya batattu sukan kawo mana abinci ko wani abu na daban shin ya halatta mu yi amfani da waɗannan abubuwa amsa wajibi ne a nisanci duk wata alaƙa da karkatacciyar tafarki na baha'iya batacciya mai barna tambaya akwai 'yan baha'iya masu yawa da suke zaune a kusa da mu kuma suna yawan ziyartar gidanmu wasu suna cewa baha'iya na najasa ne wasu kuma na cewa tsarkakaku ne waɗannan 'yan baha'iya suna nuna kyawawan halaye shin su najasa ne ko kuma tsarkakaku ne amsa su najasa ne kuma makiya addininka da imaninka don haka kiyaye sosai ya kai ɗana mai daraja tambaya menene hukuncin kujerun mota da na jirgin ƙasa da musulmi da waɗanda ba musulmi ba suke amfani da su duk da cewa adadin waɗanda ba musulmin ba a wasu wuraren ya fi na musulmin yawa shin ana iya hukunta su a matsayin masu tsarki Duk da cewa yanayin zafi yana sa gumi har ma ya kai ga yaɗuwar damshin gumin amsa ana ɗaukan kafiran ahalli kitabi a matsayin tsarkakakku ala kulli halin al'amuran da suka yi tarayya tsakanin musulmi da kafirai ana ganin su tsarkakakku matuƙar ba a san najistuwarsu ba tambaya rayuwar karatun ƙasashen waje yana tilasta mu'amala da cuɗayya da kafirai a irin wannan yanayi menene hukuncin cin gajiyar abinci da aka yi da hannayensu da sharaɗin kiyaye rashin samun wani yanki da ke haramun a cikin abincin kamar naman da ba a yanka shi yadda ya kamata ba idan har za a iya tsammanin hannun kafiri mai jika ya taɓa amsa yiwuwar zaton hannun kafiri mai jika ya taɓa shi bai wadatar ba wajen wajibcin nisantar shi kai matukar babu tabbacin an samu shafar hannun kafirai hannun kafirin to wannan abinci ana masa hukunci da tsarki idan kafirin ya kasance daga ahal kitabu ne to kasantarsa ba ta zatinsa ba ne kuma shafar hannunsa mai jika baya wajabta abincin ya kasance mai najasa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiwa wa shirin namu ya karatu. a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gabansa. ku huta lafiya أقولها don matasa. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na don matasa. Shiri ne wanda muke bijiro da matsalolin da suke gaban matasa da kuma ƙalubalen da suke cin karo da shi a fagen rayuwa. A baya masu sauraro sun ji shirye-shiryenmu da suka yi magana akan matsalar shan ƙwayoyi a tsakanin matasa musamman ma da 'yan mata. mun ji ta baki manazarta da masu kula da wannan matsalar domin magance ta a jihar kano da ke arewacin najeriya daga cikin waɗanda muka tuntuɓa da akwai hajja umar kulthum kasim wacce jami'a ce a hukumar Hisba da take jihar kano da kuma alhaji ado ahmad gidan dabino wanda marubuci ne ya kuwa rubuta littafi na musamman akan wannan matsala ta shan muggan kwayoyi da ta yaɗuwa tsakanin 'yan mata. To a yau shirin namu zai mai da hankali ne akan wani fage da yake da wato a matsayin ƙalubale a gaban matasa. Wannan fagen kuwa shine hanyoyin sadarwa na zamani da aka fi sani da yanar gizo-gizo wato intanet. Za kuma mu ji ta bakunan masana ne da kuma wato matasa akan yadda suke kallon wannan lamarin da fatan za a kasance tare da mu domin a ji shirin kamar yadda zai gudana. Rabbi kai salati gun mai kyan dasa shi da sura. Yara. Muhammadun Rasulullah dan ƙaunarsa ce dabara. Da alihinsa tsarkaka su ne ba kamar su dukkan lura. Ka ƙara ba da yin mamun ilimi kar mu sa hanyar sadarwa ta intanet wata duniya ce mai faɗi da girma tana kuma a matsayin gagarumar dama ce wacce wato masu amfani da ita za su iya cin muryarta wajen ilmantar da kawukansu da sanin abin da ke faruwa a kusurwoyin duniya daban-daban cikin ƙanƙanan lokaci sai dai a lokaci ɗaya wannan fagen sadarwar da tattara bayanai masu yawa yana kunshe da kalubale mai girman gaske musamman ma dai ga matasa domin kuwa a cikinsa da akwai shafuka na baɗala da yaɗa fasadi waɗanda idan ginshikan tarbiyya mai ƙarfin gaske bai kasance a tare da saurayi ko matashi ba zai iya faɗawa a cikin tarkonsa masu nazarin waɗannan hanyoyin sadarwar suna cewa a yanzu intanet ya zama ɗaya daga cikin muhimman ginshikan abubuwan da suke yi wa matasa da samari tarbiyya bayan iyaye da makaranta da kuma al'umma kuma a wasu lokutan ma tasirinsa kan iya zama mafi ƙarfi akan sauran ginshiƙan domin kuwa ba shi da ƙaidi ko iyaka kuma a duk lokacin da matashi ya so shiga zai iya yin hakan ba tare da sanin masu tsayuwa a kansa domin yi masa tarbiyya ba domin sanin yadda matasa suke amfanuwa ko kuma rashin amfanuwa da wannan duniyar ta intanet to shirin namu ya tuntuɓi wani matashi mai suna muhammad sagir ga abin da yake cewa gaskiya fahimta ta wannan kamar social network sun haka suna taka jagarumar rawa wajen faɗakar da al'umma musamman matasa to sai dai kuma akan samu akacin haka a wasu lokutan haka kuma fi akasari matasa sukan ainihin kauce wannan tuwa ɗin da wannan tsarin misali na zamani da ake irin su misali kamar facebook haka su twitter su da sauransu da haka su tugo haka za ga su maimakon a yi amfani da su yadda ya dace sai ga an kauce wajen shiga wasu fejika haka na batsa da dai abubuwan da bai dace ba yau to kamar kamar misali na da kamar a facebook haka akwai shafuka da za ga sun kunshi abubuwa na ilmantarwa da ci gaba da sauransu na zamani akwai tajika da suke karantar da ainihin addini da sauran zamantakewa na rayuwar duniya masu amfanarwa misali zaga ga akwai dajika kamar na musu kamar sai alkamnai kika za a yana da feji a facebook haka sauran ma dai manyan malamai na duniya za ga suna da wannan dajika wanda dukkan wanda ya shiga ciki zai fa'idantu da abubuwan da ke karantarwa a ciki amma sabanin wannan ce ga an koma ana shiga wasu dajika ainihin wanda dai bai dace din musulmi a cikin musamman ya shiga ba. bugu da ƙari shirin namu ya tuntuɓi shehu mustapha Chaji, wanda baya kasantuwarsa mai amfani da wannan sabbobin wato sabbin hanyoyin na sadarwa ya kuma ya fice wajen wato ilmantar da al'umma musamman dai a arewacin ƙasar ta hanyar intanet dangane da batutuwan da suka shafi siyasar ƙasa ga abin da yake faɗa. shekarun nan sun hudu ko biyar ko zuwa shida a baya Wata adadin al'ummar da suke amfani da hanyar sadarwa ta intanet daga bangaren arewacin najeriya ainihin ba su da yawa an fara ne da ainihin shafukan irin na zaurukan tattauna irin na su yahoo yahoo groups daga baya kuma aka sami a zuwan facebook to zuwan facebook dai zuwan facebook a yan shekarun nan kusan shekaru uku zuwa yanzu an sami ɗimbin ainihin al'umma daga arewacin najeriya da matasa da yara da manya duk suna amfani da shafin na facebook kuma ta ɓangarorin hukumomi da 'yan siyasa su ba suna amfani da facebook kuma facebook ɗin hanyar sadarwa yanzu ya zama ta hanya da ainihin al'umma sukan iya isar da sako ga hukumomi cikin sauki kuma hukumomin kan san ainihin abubuwan da talakawa suke bukata ko kuma yawanci kan abubuwan da mutane suke so ko ba sa so kuma ce taimakawa gun ainihin a canza tunani ko kuma ya sisi tunanin mutane ga wasu manufofi da kan taso a cikin al'umma ko ta bangaren gwamnati ko ta bangaren mu'amalar yau da kullum. Mustapha Ahmad wani matashi ne da ke zaune a cikin birnin Kano. Kasantuwarsa malami mai koyarwa kuma a lokaci guda ɗalibi a jami'a yana daga cikin masu cin moriyar intanet domin bunƙasa ayyukansa. shi kuma ga tashi mahangar dangane da yadda matasa suke amfani da hanyar sadarwar ta yanar gizo-gizo. To, gaskiya ni a fahimta ta ina ganin cewa abin in aka auna akwai amfani a cikinsa mai yawa akwai kuma rashin amfani kuma za mu iya cewa ya danganta da irin yadda mutum yake amfani da su wannan kafafen sadarwa ɗin. To amma idan ka fahim ka lura a kalli abun sosai za ga cewa amfanin abun kamar ya fi rashin amfanin nasa yawa a so da yawa a kan irin wannan kafafen sadarwa din na intanet da sada zumunta din za ta ga mutane sukan kara faɗaɗa iliminsu da sanin abubuwan da suke faruwa a duniya sannan kuma fahimtar mutum takan faɗaɗa saboda yakan buɗe tunanin mutum fiye da wato ainihin yanayin da yake cikinsa ko inda ya samu kansa inda yake rayuwa a sannan kamar misali in ka duba za ka ga a cikin wannan kafafen sadarwa ɗin kamar su facebook twitter da sauransu za ka ga akwai da yawan ƙungiyoyi da malamai da masana da sauransu wanda suke kullum cikin abin suna yaɗa. abubuwa na ilimin na bincike da sauran makamantar wanda wanda wannan yana taimakawa samari da yawa wurin samun kyakkyawar fahimta na wasu abubuwa na rayuwar duniya da ke amma a bangare dai kuma muka duba za mu ga cewa akwai abubuwa da ake yadawa a kan abin na bata tarbiyya gurɓata al'adu da kuma yada wasu manufofi da wasu fahimta wanda suke gurɓatattu ga mutane to musamman matasa wanda suke masu ƙananan shekaru a so sukan zama a wannan abin ya cutar da tunaninsu ko fahimtar su, ko kuma wani lokaci ma tarbiyya da al'ada har ma addinin su yakan zama ya sha wato amma dai idan aka lura za a ga dai so da yawa gaskiya abu komai yana da illa yana da rashin illa sai dai kawai ni alawa fahimta ina ganin cewa wato amfanin da yake akan abu ya fi illarsa yawa. To ma saurare za mu dasa aya aya a nan sai kuma a lokaci na gaba inda za a ji mu daga inda muka tsaya akan wannan batu na wato hanyar sadarwa ta intanet da kuma yadda matasa da samari suke amfani da shi ko dai ta cin moriyarsa ko kuma ta hanyoyin da ba su dace ba. kafin wannan lokacin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu duniya gida kashe ahu kowa ya kashe ta ya yi barna duniya shin duniya kashe ahu kowa ya kashe taro ya yi barna wani ya kashe sisi ma filin faɗakarwa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ba'd jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da mu a cikin shirin filin faɗakarwa wanda a cikinsa muke gaito muku malamai da masana da suke mana bayanai kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwarmu ta yau da kullum domin samun dacewa gobe kiyama idan masu saurare suna tare da mu a makon jiya mun yi muku bayanai ne game da kyawawan halayen a immatu ahlul baiti alaihi musallam wato liyaman shari'a goma sha biyu na iyalan gidan manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa tsarkaka domin su abin koyi ne ga dukkan duniya baki ɗaya bayan ma'aikin Allah tsaya da aminci su tabbata gare shi kamar yadda ya ishara da su. To yanzu kuma shirin namu zai ci gaba sai a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. To madalla A makon jiya muna tare da Malam Muhammad Mahmud Turi ne wakilin 'yan uwa musulmi a garin Kano da ke arewacin tarayyar Najeriya inda yake bayani game da ɗabi'un a'imma wato limaman shari'a na iyalan gidan manzon Allah tsaya da amincin Allah su tabbata gare shi da iyalan gidansa kuma ya kawo kaɗan daga cikin karamci da haƙuri da Imam Zainal Abidin alaihi salam yake da shi ne. To yanzu kuma shirin namu zai ci gaba inda kamar yadda ya zo a cikin ruwaya cewa dukkan su wato limamin shari'a goma sha biyu na iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga haske ɗaya suke don haka nema na tuntuɓi malam Muhammad Muhammad Turi wakilin yan uwa musulmi a jihar Kano da ke tarayyar Najeriya inda ya bayyana mana wasu daga cikin kyawawan halayen limamin shari'a goma sha biyu na iyalan gidan manzon Allah tsaya da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa yanzu kuma zai bayani ne game da irin halayen karamci da riƙon amana na imamu aliyu zainal abidin alaihi salam sai ka da baki ya ce bayan haka wani abu na biyu har wanda za mu yi ambatawa shine abin da ya shafi wato gaskiya da riƙon amana wanda za ka ga cewa alal hakika ahlul bayt alaihi salam sun kasance gaya ne wajen abin da ya shafi gaskiya da riƙon amana wanda za ka ga cewa duk yadda ake bukatan da mutum da ya zama mai gaskiya mai riƙon amana to wannan sun ba mu kyawawan misali har an rawaito daga shi kan shi imam zainul abidin yana cewa uh, wato wanda ya kashe mahaifinsa a nan uh, waƙi an karbala kamar yadda muka sani shi imam zainul abidin ya zama na kenan cewa a gabansa aka yi waƙi an karbala a lokacin ya kasance bayi da lafiya saboda aka zai iya shiga fagen fama ba da wannan hanya allah ta'ala ya tsawaita rayuwansa ba su kashe shi ba a wannan waƙi an karbala duk da cewa sun so su kashe shi to saboda haka akan idonsa aka yi abubuwan da aka yi a nan wajen karbala to har an ruwaito da gare shi ke cewa wanda ainihin wato ya gutsira kan babansa a nan wajen karbala to wannan wukan da shi wannan mal'unin ya saka ya gutse da kan imam husaini to shi imam zainal abidin ya ce da a ce wannan mutumin zai ba shi imam zainal abidin ajiyan wannan wukan da ya gutsara kan baban shi da shi to ya ce duk lokacin da mutumin ne ya zo ya nemi wannan wukan to zan mai masa da ita wannan wuka daga wannan gaya ce dangane da abin da ya shafi gaskiya da riko a riƙon amana ire-iren waɗannan misalsarai suna nan wanda kuma wannan shine misdaƙin can inda suke ce mana ainihin wato kenan kudu du'atan lana bi gairi alfinatikum ku zama masu kira zuwa gare mu ba da harshen ku kawai ba ba da fatan baki ba a'a a mu'amalan ku a gaskiyan ku a riƙon amanan ku in mutane suka ba ku amana in mutane suka ba ku dukiyoyinsu in kuka mu'amala da mutane to a ga gaskiya da riƙon amana wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske ɗabi'a ce muhimmiya wanda ya kamata a kula da shi to haka nan haka nan da shi saboda haka abin da ya shafi gaskiya da riƙon amana wanda za ga yana da gaske. muhimman abubuwa wanda za mu koya da gare su Batin haka a kowa abu na uku abin da ya shafi tawazi'o za a ga cewa ainihin wato sauƙin kai ta yadda in mutum ya dubi sira na ahalin bait alaihim salam za ga cike yake da abubuwa na ainihin sauƙin kai in muka dubi rayuwar shi yan halitta shi akan kansa za mu ga cewa alami ne babba na abin da ya shafi sauƙin kai ta yadda zai zama na kenan cewa mutum ma ya zo inda yake ba zai iya bambancewa wane ne ainihin annabin ba wasu wane ne sabon. ya da wani bambanci da su to haka kuma sauran a'immatu ahlul bait alaihim assalam haka suke To a ɓangare guda kuma na tuntuɓi Malam Darul Hikima Siraja Dara ɗalibi a birnin Qum da ke nan ƙasar Iran ko mai zai ce game da kyawawan halaye na imam hussein da shuhada alaihi salam sai ka da baki ya ce akwai wani bawan Allah da ya zo ana bin sa ba shi ya zo gaya ma Imam Hussein sai Imam Hussein ya ce ma kambar yani ya je ya duba dukkan abin da ke cikin gida abin da suke mallaka na cikin gida kudin da ya saura ya doko ya ba wannan bawan Allah da ya doko sai Imam Hussein ya kawo masa kudin kuma yana neman uzuri a wurinsa ya ce kai hankuri da zai ba shi kudin imamu Hussein ya ce kada ka barin ga huskan kama ya ce ka yi hankuri wannan abin da ne sama ta yi baiwa kenan inda akwai wanne ya haka da zamu baka haka wani bawan Allah ya zo ya kawo masa bukata sai ya ce ma bawan Allah kada ya zo ya gaya masa domin me bai son ya ga kaskancin roko a huskansa kenan sai bawan Allah ya je ya ce da Imam Hussein ya ce masa ka rubuta abin da kake bukata sai je rubuta ya kama Imam Hussein abin da ke ciki ya ce mai imam Hussein wani yana bi na bashi saboda shi ina bukata saboda kai kan manzon Allah ne ka je ka masa magana idan ka masa magana ya min hankuri zuwa wani lokaci zan bashi kudinsa shikenan da imam Hussein ya karanta sai ya bashi dirhami wurin dubu ya ce dirhami dari biyar ka biya bashin ka kuma dari biyar kuma ka rike kada ka roki wani wannan me shine wannan siffofi da akhlaki na Imam Hussein salamullah alaihi da yake ba za ka samu irin wannan abin ba sai wurin alayan Annabi sallallahu alaihi wa sallam mutum ya zo ya roke ka abu ka kuma biya masa bukatar shi kuma kana roko ya maka gafara wannan ba za ka same shi ba me sai wurin alayan saboda dukkan ababen da suke yi suna yin shi ne me saboda Allah subhanahu wa ta'ala ba domin wani ya yabe su ba akan haka idan muka shiru muka koma Eh, a sashin akhlaki na imam Hussein abin da ya danganci a shahara yani kowa ya san me irin ibada da yake ma Allah subhanahu wa ta'ala akan haka aka rawaito ne imam Zainul Abidin ɗanin imam Hussein yake cewa imam Hussein ya kasance a cikin dare da rana yana nafila raka'a dubu yana nafila raka'a dubu kuma yana yawan azumi yana yawa yawa azumi da ibadunsa imam na an tabbatar cewa cikin rayuwarsa duka ya yi haji ashirin game da biyar kuma dukkan hajin da ya da kafa yake tafiya ma'annau yana da abin hawa saboda mai girmama Allah subhanahu wa ta'ala ya dace cikin ibadun imam Hussein wani lokaci ya taso daga madina zai je umra to tsakiyan hanya sai ya yi ciwo da ciwo ya kama sa ya kama shi sai aka ba amirul mu'minin imamu ali ma'aikinsa labari cewa ga imam hussein bai kai maka ba yani ciwo ya kama shi daga hanya sai amirar mu'minin ya fito madina ya zo da ya zo ya ce me ke damun ka ya ce kaina ne ina jin ciwo cikin kai da kwarai shi kenan a wurin amirul mu'minin ya yanka rakumi ya yi sadaka ya yi addu'a suka koma madina suna koma madina imam hussein yana warkewa ya kama hanya kuma ya zo ya yi umran da ya niyya zai zo ya yi wannan janibi ne na me da ke gwada mana ibadar imam hussein mu duba ta daren karbala ana cikin wannan fagen fama ana ga makiyar sun maimaye ne imam hussein da alayensa amma cikin wannan dare me yake yana azumi yana sallah yani a cikin wannan kwanuka imam Hussein ya kasance kuduwan lokaci ne yana tare da Allah subhanahu wa ta'ala yana sallah To da fatan an amfana da bayanan da malamai suka yi kuma anan shirin namu zai kawo ƙarshe gan lokacin da aka ɗira mana ya riga ya kawo jiki. amma kafin nan godiya ta musamman ga malam muhammad mahmud turi wakilin yan musulmi a jihar kano da ke tarayyar najeriya da kuma malam darul hikima siraja dara wani ɗalibi a birnin kum da ke nan jamhuriyar musulunci ta iran da ke cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh مولاي صل وسلم دائما أبدا